yanzu haka dai wasu fusatattun 'yan takarar gwamna na jami'ar apc a taraba sun musanta batun cewa sun sasanta har ma sun yi mu baya ga dan takara da ya lashe zaben fidda gwani na jami'ar sani abubakar ladi farfesa muhammad sani yahaya da ke zama tsohon shugaban jami'ar jihar taraba na ko cikin 'yan takara takwas da suka kai kukansu ga uwar jami'ar apc ya ce aiko sun yi mamaki da wasu ke yada cewa sun janye fafurkar da suke na batun takarar. Muna nan mu takwas, tsintsiya mu ɗaya da mu da magoya bayanmu kuma muna yau biyayya wa fati saboda aƙidan da muke da shi na apc ne na cin gaban taraba ne kuma mun bi duka abinda ƙa'idojin da suka shimfiɗa mana na idan kana da ƙorafi ka bi hanyoyin da fati ta shimfiɗa don mun yi murubuta kuma mun je gaban wannan kwamiti wanda ita national working committee ta naɗa chairman ɗin gwamnan nasarawa ya zama ya zauna da mu mun gaggaya mishi duka abin da ya faru har yanzu muna jira mu ji adalcin da za a mana kamar yadda ya dauki alkawari a kuma bayan wannan mu ba mu taba zama da wani dan takara wanda muke zargin ya mana rashin adalci mu dai mu taba mu taba zama da shi ba idan mun zauna da shi ya zai faɗa a ina muka zauna da shi ya faɗa mana a wani ɗaki muka zauna a ina muka zauna to sai dai kuma wannan mako na zuwa ne yayin da jami'ar ta apc ke masu magangami a taraba tsohon shugaban mai tsanan jihar taraba gabaki daya mr augustin bazi kuma mai gari amadu muna tare da boris mp mustapha ɗan takarar Sani ruwan jihar Ladi da ke zama tsohon mukaddashin gwamnan jihar shine kudin takarar jam'iyyar ta APC a Taraba ya ce ai madaurin kura shine ma san yadda zai kunce ta. Jiyan nan wai an bada kuɗi ma wasu yara tsaro wai a je a tare abin da muke son mu ina son gaya maka a volume na mutanen Najeriya wai ka je ka ɗauko mutum daga Kamaru ba zai tare abin da muka yi ba. Ka ga rumfunan nan da aka sa su a cikin rimbunan yanzu da bude wannan rimbunan ne wallahi ta yaushe zan yana bude tanti tanti kaga yadda aka kashe kudin gwamnati da kudin biru for local government ana bude na a garin nan idan ka ce kana yin apc ne yanzu yara sun gane idan ka ɗauki hoton sani ka je ka sa a inda gwamnati za ta ga abun ɗin to fa za a je a baku 2 miliyan wai ku cire to yanzu yara sun gane to wai ko ina a kwana game da batun sulhu da sauran 'yan takara haila yau dai gasa ne abubakar ladin allah mu shi zukatan kowa mu zo mu haɗa kai mu ci taraba mu samu ci gaba a taraba ba daina kowa ba a ciki ma duka su goma ni na yaro ni na karami ni na dan autan su ya kamata su zo su rike hannu dan auta sai mu zaga tare mu yi aikin da zai taimake mu koma da menene dai yanzu ko an zura ido a gaida wannan damarwa ta jihar Taraban za ta kaya Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.